الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya cewa ga karatu daga littafiyan fadlul islam ya al'imam muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala ne ka tuzu gobe ni ko? zugo gube alhamdulillah ina na tsafo hmm ba shi ba ba eshi din ko ya boko jiri yi 28 good wajen guba yan zulhijja 1438 na jin daidai bai tafo shidin ne ko mm. ya tafi tuwani ci 2017 kalendar miladiya nan nan ga babu kawulin layi ta'ala fati moja aka ne hanifan fitratar layi lati fatarar nasa alaiha la tabdila li khalqin la zalika dinul qayyim walakin aksara an-nas la ya'lamun wa qawlihi ta'ala ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين باب قول الله تعالى باب ما يجي يتبع نفسه كل لكن فأقم وجهك للدين حنيفا أسيس كو كجيكني يا ديني na wafe jibu ta ce cibugi na wato akpatun ta ce cibugi na wafe jadini wa mataikun goro wa ma fayakpa wani fitratallahi fitra ya ce ci allati na to na nasa alaiha mujali ta yi zangi tubo na la tabdila li ina sa ali ta ce ci gwana da ba zalika dinul qayyim adini ya goro maga da walakin aksara nasi la alamun amma duk kun ne za an gishi adiya wa qawlihi ta'ala da ba ce shi latin daga wa wasa biha ibrahim banihi ga nabi ibrahim alayhi salam wajin ci ya yuji wa yaqubu to nabi yaqubu aga ya baniya ya yi gishin yani inna allah tafa lakum dinu sakwa dinu tsaye fala tamutunna illa wa antum muslimun e ga lugo ya tsuma sai ta tiyan muslimcho wa qawlihi ta'ala da an ce tana sun ma'auhaina ilaika ka ga cici jiwaye biya wai a nittabe millata ibrahima ga wala mai wato ya koya annabi ibrahima hanifa wa ko ya koya gboro na falo shirka bai giya na wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ma in fe da miniyan mushriki jibwa kibabi ne daga tubu بانو يفا قيم وجاك لدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس على على تدين لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون wanda da ya cinye fitra a mutuki a mutu fitra na su ko jin halitta wata nan a nabi sallallahu alaihi wasallam ga tsoci yayin ne khalaqtu ibadi hunafa'a ni ali ta mi ta ce ko goro ta ce fitra fashtalatu mushiyatun shaitan ci ga gadan fadallatuhum an zikiri shaitan ci afin nci alagi ke pipayen ni ce ce lugwa kani ibe ijonin su kwa alikawali la ya alikawali labi su kwai sai ta yi ku da wani tun zamani daga ya cikin kura ne da adamu gbi ga alastu bi rabbikum mun ji mi gai sai ce ya kalu bala yi to ga eh abuwa bi bai je bai ga ya ji kimo ya yaye mun annabi sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin aje gine mana illa yuladu ala alfitrati la fata fitra bi muta fa ba wawu yuhawidanihi babu da nuyi aga aluje yahudo au yunasrani ko aga aluje nasaro au yumajisani ko aga aluje majusiyo ebogo ezulagusu fitra ba mu je fa aqim wajhaka lidina fa fitratallahi allati fatara an-nas ala la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim yakun goro ga danona walakin aksara an-nasi la ya'lamun amma dok mun ne zan gishi akya a shawa biye gan je da shi dokun ga laji hujja ina laji hujja nan so ko ga ne bi gan huje yi dokun in tuta aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ga mutu da kuma ne ke cikin mana ga bi ke ko ce luwa wa ma sarin na to law harasta bi mu'minin duk ne ne zan je ga ji kokari a da kiyayo a je imaniya wa ma amana ma'ahu illa qalil yi zai ji imani biyu nan a yi zade yi ba da al'islamu gariba wa sai wudu gariba ba fatu ba e ba bugo adokun adokun an jungai laji dalila ba ki hujja ga wucin bando cewa musulmi ja dokun bando cewa musulmi ja dokun bando cewa alusuna ja dokun bando cewa alusuna ja dokun zamanin da cewa a dokun zamanin da cewa a dokun amma yana dalili na kiyo kuji dokun yi dokun ya yana dalili na kiyo kirsa ko gan ki nabi gan ko mun gane ke alfitratu nabu a ji fasara fitra gan ngai musulunci man wace gan gayi tauhidiyo man wace gan gayi ikhlaso bata mai gani ga mai e ba yahudani aw yunasrani aw yumajisani amma ga aw aw yuslimaniya ebo ki bo ebuna kana jin alitu na musulunci ya wajin ta ko mun gane ga wasu biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi ibrahim waje yoji wasu ya ci to annabi yaqub a ga ce ci adinin ta ya bugo ga lugwa ya tsume lugwa ya ce ta tiyan musulunci a ce alega aya na bani na wai ganin baban dondo mu je na fiya na wafe jinjuna wai kala lukmanu libni wa wa yuzu ya bunayya la tushriki billahi inna shirka la zulmun azim ya wai gini kala yin faso ci baci lalle shirka zalunci wace kuro annabi yakub ce ce am kuntum shuhada idza dara yakub al mautu ka kuna alamu ya jili da biya annabi yakub nun ga ya baniya ko am kuntum shuhada idza dara yakub al mautu idza qala li bani ya ko mata budu na min baje ko a ki ajibu ta zuman bo kalu a ganna abudu ila ka ya ajibu ta ce ce wai wai ila bai ka be ce ce baba wai ila bai ka ibrahim wai ismaila wai saka ila wahida wa nanu lahu muslimun ya ne ibrahim macinani wa yusa ibrahim biya wa yusa biya ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allaha safa lakum ad-din sai ta din tsaye fala tamutunna illa wa antum muslimun ko e gogo nga malaka bi sallallahu alaihi wasallam mu fe ga abla ibn abbas nga ya gulam ya wayjin inni wa alimuka kalimatin ya wa kaliman wa tiji ifazillah ya falka ta su ko su kwaco ifazillah tadiru tijaka idza sa'alta waga bayan fasalla ba bai sokoi wa idza sta'anta maga wa taimako fasta in billah wa taimako bai sokoi hadda karshen hadisi sun gani eji zai kan jama'a to sun annabi gangayu na gaji ki nan na gaji amfani nan amma ga wani baban wata da shishi rabu bai juyin kawai bai laje yuli kuma kin wayu fun kuma luza tashi kuma wakata yi nawa le nan kuma shi je in bai nawa ce nan kuma tv shi bi ayo gan bi satellite nawa je cine nan gan bi cat nun ga ce je mu ne ya e gama ji kiyo ya e gama zo amma da da sun yace ci an ne jin alula an ne ji sallah an ni musulunci yo an ni tabiya kirki yo gina bai gwalo ga gina bai gwafi ma babu da kiya babu de na na bai ni wa wale gan na bai ni masu kun wale ku an fusa kun wale kun na ramba. annabi su da na yaga ga ya gaji gan ya gwasu musulunci re ya gwasu musulunci re imagine wato ga ga da dati da gumbu wacce gan wacce gan mai tebo ji e gizi be ya gizi, ya wagan ale gan wucin ba ebe kibo e fili gan zana valu a cin wacce na gaga ga idin nan an yi alayi ne a yi e jiwo a ma'ale na alayi ta na ba ila haifi gwai da ta wata yi sarari kuma doku a ci a gato shi kenan alayi na na ya respect ya na suku wa jama'a ji kuyi wato jama'a mi ji musulunci ya lagwa sun yagwa kafirci da munafinci da shirka yagwa sun tauhidi yagwa sun sunna ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni na mai da koye na yana yaki da mina yaki da ahlus sunnati wal jama'a e sai je boye ya sahabi ani biji ali fa mafari abakar yayin ba ce umar yayin ta ce usman yayin ni ci sayyidina ali alashiratul bashirun nabil jannati bata ya ce bai dan to ya bai lokon badr to zai lokon uhud to zai lo bayatu ridwani to zai to muhajiru to ansaruji e ya sai boye ya da kaune e ga zai nin doro bo mini abu e ma ga ya tin zami ne jo mu sai ga wangi ya sai boye ya zami ne ji e ma ji gulu da dini mu e sai ji buta ya ce ya sallaji da lokacin ya sai fiyazu e sai wazaka e sai luaji e sai lu tikiliki imani e gun yo be tu ya tide wo be tu kiliki mu ke gan be tu de ya imani be kaddare ruwa ji gane ko ya gwa sun alkur'ani ya gwa sun sunna ya gwa sun kaza ya gwa sun kaza mai je wasu yaci ya gwa littafi kaza ya wali bai littafi kaza bai littafi kaza bai littafi kaza shi an ci ma ya gwa da duniya sufanci ma ya gwa da duniya batiniya ya gwa da duniya murji'a ya gwa da duniya mutazila ya gwa da duniya kaza kaza ya gwa da duniya na gai wasu ya na miya jiye no ya ga duje ba su mun bai gwa mi dan ngo ngo ga like ne ne ba ta ngo minti gutun ga ko egin doro ne ga egin baganin ha bi fo ni wa tu je ne doro ge juma fe da pagan nan e ge do ja amma za mu ci shi wa ku to ku wuji ga kiriki kai sun da so ko ngo ga jama'a waja ni ga tu e ga gagun za ka zama ni ga tu zan ba to ji ma can sun de baban wuni nan wa ji kaze ga lagin doro mini zuriya jo, ya ya mun mu ga ji kazan e ga ji kazan fitinan lutin wa tsayin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zan ji zakirki are annabi su kwa idin kamiya ya ije ne ha wange ga jama'a shi ibnu jarir atabari un lajin ajeli ibnu jarir fe lajin ajeli da a cikin matsala ne mini matsala ilimin ibi wọn ni lájáde lòun ń wúlú jẹ́ àjẹlé ń pé ìlìmí ń pé ní ń di abu yusuf mai gi makanta abu hanifa nan mufe lajin anjali un tagadu ya anjali a tutun masala ne ce ga ala alkali a biyu lawun ka a ga kewa ga ajin gan uji wasu kwa aluji zan nuce amfani uji wa masu kwa zan nuce agin kwa da ganne dole kemina adini a tazu ta ta zuriya a ja tazu ta family a ja tazu na gai kpayo wani alayyu sakwai alayyu ibrahim wa qawlihi ta'ala thumma awhayna ilayka ijwa'i bi'a an tabi millata ibrahima hanifa ga wala mi wato ya koya annabi ibrahima wa ma kana minal mushrikin kuma fe da min ya mushriki shi ba an ibn mas'ud radiyallahu anhu ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli من النبيين وان ولي ابي ابراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين عن عن ابن مسعود دغبا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال إن لكل نبي ولاة من النبيين annabi don دون دون kiyo wunde wulatu zuma tuci san bai mini annaba wa na wali abi ne mai wali yan zumatuci yawi cayawu nasara nan ngayin dakon wi wa khalilu rabbi nga nabi ibrahim ko wa khalilu rabbi make khalilu yato ya e ci wuna sun makara wuce ba inna aulan nasu bi ibrahim lalle zane je da na ji cancanta ga annabi ibrahim mai ganin lallazi na taba zai ja mituna wa zan nabi bi annabi ne wallazi na aminin bi zai ja imani jine wallahu waliyul mu'minin sai ga waliyan mu'mini sho rawahu at-tirmidhi ngole inna li kulli nabiyyin wilatan babu na wilatu yi zana ji zana sara hun catu za mana ko da masu kun ne lawu ciyan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e koya annabi ibrahim abuta inna wali abi ibrahim wa khalilu rabbi ko hadisin hmm. na bema wanke lauda wani ga anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya giya anabi ibrahim nga mala anabi ibrahim anabi sallallahu alaihi wasallam mutum magina suku nga magiya mutu shi wa samaitu bismi abi ibrahim mutu tu sunan da ko ne ga anabi ibrahim wa le ga abun ba no diga inna wali abi ibrahim na ne lauda wani ga ashe yin da ko na baba eyi dàkọ́ ń kiyo o bàbá wọ́n tẹ̀bá mileta mí ibrahim wọ́n ismaila wọ́n isaka ẹ̀yìn dàkọ́ ń kí o nga mala to ilimi egun ba ne baba danu dàkọ́ ẹ̀ kí Ndakwa dàkọ́ ẹ̀ ni ba na kwale ga shabba abin na tuwa na bela ya juja annabi haka ga mun ki ala aliki ala support so ba bu bane e kirkiro a ga ki dalili kaza waya ala da ke da hadisi wa jiki wa ku alil muqala allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani mal ilmu nazbuka lil khilaf safahatin bayna qawli rasul wa bayna ra'yi fulani aya an ga wali hadisi na yuzuku wa ke lawu ga je wali ji shi bo tsakanin mu'mini وهذا النبي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين وعليك بانوجك إن أولى الناس بإبراهيم وعليك باوي يعرف جرع ما إبراهيم هذا كيو هذا فتى ابن إبراهيم ممنوع من الصرف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم سكوية تنيلو بأي صورة يجا وأموالكم سكوية تنيلو بدوك يجا ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ان سكوية تنيلو يغمي يغنغني بي يتويجي رواه مسلم ebogo zanagbu zanagwa zanagba zanagba zanai balarabe zanai fashiko zanai bagi sannan yin zagi wujin na sakwai jikiya sakwai ciliya munafiki dana wani ya kulu tasmali kaulin ka nan ku shi bu musannada a ga gaga wafe shi tukwai buna mato gagan amma to sun kiyaye munafiki munafiki yi zara aita hum tuji buka ji samuhum wa gali ya yato na kafe jikiyo na kafe bana na kafe safiyo wani ya kulu tasmali kaulin ka mu azum bu musannada amma ga wale e ga beto ciwe na kai in ku ya no annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna li kulli ummatin fitna aluman dole da fitna fitnatu ummati almal fitina aluman kiyo ewu ebego nje wo wa ku ke fa alkiyamiya nje giji wa ku ke fa alkiyamiya lan tugniya anhum amwalum wala auladuhum min allahi shay'a dukiya da ya gyashi wa jiki wa kuke ya wai foyin alkiyamiya abla ibn masud ufe be wa kunta ci asabe de le bici santu ye ko bici ci waragi sabe ci fe matan anabi ga to da ku da min di qati saqihi ye matan mai bane bici waragi na law ma fil mizani asqalu min jabali uhud aga bici tiana jan ablabi masu da latatin tsohon lubin ga kiyo fatin uhud ebe wa alibu da bici tiana jan ti lalagun waje kiyo wani ga daidiya ebe na mu gwana wunji lalagun waje kiyo waje zagurwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulu salim ala zabanci bi fu alkiyami la yazini inda la janaha bawda agula ta tsohon wa lubin ku wa lubin ku gwa pa gwa pa maja ebogo unji migbo migbo a ko mi wanci mi wanci mun mun yin zo ko yace ya ko ga wai balariga no le ina akramukum inda Allah atqakum dai da su dai je ciwon gaba su ko ga da gade da su ko gana ko ga wai gwai na ga wai fulani na ga ga mu ne larabawan Najeriya ga yi sharab no ji ya ko ta ke shi shigan juzugu kanuri nan go dogan kanuri na gada na kanur cewa gaske nuno Allah wa nuru samawati eh kama sali nurihi fi fiha misba haka to kama sali nuri no zan kan nur kan nuri ga da wannan ne bata yake wa kabilanci da yuhalifuna al-kalima amma wadi waji ganya ko e bago ina akramakum inda Allah atqakum ya zai dambaji balarabe shi na abu jali abu la'abi abu talibi abu wai sabu ne fata aji ma da muhammadu ya balarabe ma ya kure shi ci kashi salman al-faris kuma da faris a ciwo bilalu dana da na habasha ciwo suhaibu haibu dana rumu ciwo bata zane shi bai ma ji ba bi muhammadu a madafa yana ga balarabe balarabe kure shi cin shi imam muslim al-bukhari abu dawuda ibn maja a tirmizi da sauransu galibi zane jikiyan ajito balarabe sha a makijin amma idima jiya musulunci ma wancin mafelu ko mun gani. so kun ji mai balarabe ngawa da jikiyo ngawa fiya ya e buga unji na kai su ko ya ciliya kuji ewe so kwe chilia kuji sure yu so kwe chilia ene so kwe chilia zuku yanzuru ila kulubi kun yegbe yu so kwe chilia oje takwa wallahi atawakkulu ala allahi al-isti'anatu billahi al-inabatu ila allahi al-khudu'u lillahi ngo ile ko waje ne dai ngo bu wani imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa imanji be so yaci be tuci be malaika ji be be fari kiyan be kaddara ya be so yaci kwa be so yaci wa da ba so yaci wa da be so yaci wa ne fiye gbe obo igbo wa fo be shirka igbo wa be riye igbo wa be asare igbo wa be girman kai ne ga so ko tinyo wa malikun be ji je lokaci ne asallaji azufi azakawa wal waji wani forobe tunguri wakan gwaya tun dede wa ake yi a yaci wani gici wani makwabcici wani dede ya ce ko wani wala kiyar kan shi kenan ya wani waje na wutu masalaci wani sadaka kowa zaka wani sadakatun jariya kaṣe kó dìde bó ojú kó dìde bó mọ owó fíó wọn lé kí wọ jùn de kí dín ẹgbọn òbò nga sọ pé di kí ọ nga sọ pé tì mí ó. ìwé ọdí rà ní akó. fale hadisi yana lala yanzu ila wari kunna in zagi ne ci ya mifiyuzu ma da jilba ga ga za ka zaki da jilba ba ga yana lala yanzu su wari kunna la ila ji sami ku na so ko ci wuji na ka so ko ci la mu je sura so ko hmm. ci la mu ta susu ndo ci ga shi ga kwa huna hmm. da su so ko kuma abon nan yikini bezo ku ga yana lala yanzu ila suwari kun ko wa mu amwalikum ku hadisi la zaraba walaki yanzu ila kulubikum wa amalikum so ko ci egbon ile bi etu yin e bo etu won naje alaina fi jasadi mudgha e de e cho kan mi ne da na kan hanje za so do haj to la jasadu kullu nga ta zuna ka bata ga ta zuwa fasa da fasa da jasadu kullu nga yin ka bata ga anya alawal kalu nga yin go e bo e zu bienu yi ne bo zan we ci e mi su yin hadisin na zan we ci gashi shi mun ce ci yin da ila ce zakale yin wanda nga wa bienu go go ngole nayi el e, e, e, e jujanya ne da na ko gaskiya na Allah kiyaye zaka na annabi ga wafiru li afu liha wannan a sai da mutum ne ne je yi to je da na da kiya hade da su tsacha hmm sai bane zanu da gemu made da su tsacha no ce mallawu ga kiyo gemu jayan zanu diga ga jilba wujin ga zanu tuno to ke jilba wuda ya nafa gaskiya ngalo ji ko yi yi guji ko wa ga ga la misali guba be yanzu ya jilba ya ce yi guji jilba wa ta je wani wa diare kaza fi wani je da na jini a jiki ana wa gana eh wuce ta lawo ga jilba wuce magya sai bane zamu ce ji sallah kuma ke ji sallah suna fa yi masallaci wa na wuce lawo ga sallah jin yayan kashi wuce ma a ji ground ya shi kenan daga fara ka mutu zanu ga ji sallah wasu lati be ma ni hmm, no eh yi dai ja za na man yi na wuce ki an enu eh, ji na ja amma wuce a ke ji ground yawa ji ki sallah ji ja eh. is no le the same thought yiri na nga mi change ye use be be maki musulunci ade aji aga ta gaskiya musulmi gaji bombi yo e bugo musulunci ja musulunci adini e bombi wo nga ci aga no ولو معن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرضتكم على الحوض ول ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت ليناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك الإمام البخاري ومسلم قال hadisa an ga hadisa abu labin masu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ana farattukum alal haudi ni a gumbe yin haudi fa alkiyami wala yurfa anna ilayya rijalun amma la zan wuce shi de bawi min kun min yebo hatta iza ahwaitu li'unawi lahum har mun ga ya ga wa tunuwa yana jefina oktuli juduni aga za hunci fiye gobe wi ma'ana aga za hunci gambe wi fa kunun jaga ai robi to kusoko asabi za ne sahabi mi joni jama'a mi joni ya kun ga ne kala tadri ma ahada su ba daka wabe na ji mo guna ale ga hadis ne wallahu ga alhaudu dabu wala imanu ga alhaudu jikiyo dabu alhaudu jikiyo dambu ai ma ga alkausar madambu ina yana kalkausar fasali li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar ko alhaudu wuce madai sufa ji wuje nuwaji wuje nuwaye wani anabi ga ma wa shaddu bayadan min laban min wuji boku ga nwanwa e ni mu masuku wa ahla min al-asal kuma magafu ke n'uhu kanu jumi sama adadin kopu ne kpe obi evo ne shaga tufi ne nwe canji ne kpe sama ne to sato adadi ale maga tuluhu shaharun ekpa wuye o kiyo ezon tsani wa n'uhu shahar efegu mai kiyo ezon dayan tsani ko e ji gani ako amma shi anabi muhammadu bu yi gadi haudu kashin anabi ndo di haudu riwaya ne ibe ciyan anabin doro je haudu na wai mursalu amma galibi mai suna jajan sashe mai suna jajan jiki ajin halaye ga yan haudu ya na ba ne bai fi littafiyan aqida ya ga na malimamul barbahari ga gan da kulli nabiyin haudu ko illa salu fa inna hauda uduru na kaci ya ga nun ga yati anabi salu ga haudu ya anabi salu gayi ebin ebin rakuyen wani daga wancan jiki a yau hadis na bai tun ci wani maudu'u ko mun gane wale gan zangoci da ba be jiki a ga zawon ce fiye gobe wuni a de nuwan na fiya ebe kibo innaka la tadri ma su ba da ka na tsaye zuma obona na tsaye zuma obona a shawa le ganye dabo ne kan zanu ya alhaudu da fina ke kino da za ajiri da baddalu wa gayyaro ke kino ya zai ji bidiya inna kala ta diri ma ahada su ba daka ke kino ya zaji da doci ke kino ya zalo tuka ba ya ringo ci ngo ji gano ko amma especially dai ridda da bidiya ji wani kiyo wala zaji kiyo kanu wani alhaudu da fina Ba malum gani naka la tadri ma su ba daka waɗe na tsaye zuma buna ma su almu da satu ademu da satu da aqida amademu da satu da yato bi ma'ana bibiya ji dambu ya qida bibiya ji madambu ye tu guba buma na gina sabakul muhdathatin bid'ah ndo na tabe da ajini na bidiyo kullu bidatin dalala ina ga gbani na shi e na ga za ka za a je ni waya how fi fiana da that mean in ga dana wa tin ya biya no inja cha ro dia na ko dan no ciga dana wa ga dikiyo wa da tin ya wa dukulu ba'd almuslimina jahannam bi kaba'il al-asami wa tughyani ko hatta eh wa shafi'uhum indal khuruj muhammadin wa tahuruhum fi shati'il ne ya nabi abin tangwa a magadi kiyo dan da ci magazun daga eno a shiga alada narul hayata ci gali hatta idza tahuru hunalika udkilu jannati adnin wa hiya khairu amani kafu na ga ali zo na sun a shiga alada gadan aljanna miyan amincho wallahu yarhamuna wa iyyahum biha min ghairi ta'dibin wa ghairi hawani sai cuguyayi to yi to sọ̀kọ́ alùgbà ìdí àzàbà mọ́ sọ̀kọ́ máa alùgbà ìyá gbà mọ́. kai ji gane ko rana biyu rara ta radiyallahu anhu anna yi sallallahu alaihi wasallam qala ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam gan wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana yiwa ga da gai leji je kalu nole hadith ne ba man gina ba nu ga ayro bi ashabi na shi ya je la hadith ne juja ga sahabi annabi jajirin da mai sune maga ba nan wani jigan ashabi ba abu ne ruwa ne ci bane iya nan ga umarci umarci a cikin na kala ta diri ma da su ba daka ko mun gane sai buga hadis na wani gani ga ya ce kibo da ya ala suna ne ba nan gani ba zai ji jiri da sai na baka ci gune ko biya ne ko mun jige da agwa ka ka mai fiki jajaji wa alai imamu nawawi nga ga wa wa la za sahabu ne cin da ba sahabi ji ta cin da ba abu na wa na biye raira ta radiyallahu anwa na rasulallahu sallallahu alaihi wa kala ga adadin gawar jitu ana ƙaddar aina ikuwana ne wa dagai lega jiya ne kalu safe gawaran let na ya rasu lallai bijin ya wuce ce kala ne daga an tunan sabbin ziyarar wa na hum alladhina lam yatu ba'd ya min sharai zai labiya nan qalu kai fa kaifa ta'rif man lam yati ba'd min ka ya rasulullah zai labiya min alumo bane cewa duke na dai ya tuce sai ce qala mun gan ara'aita law anna rajulan lahu khaylun walli ya ila eh, gashin ci di raku ci di doko gurrun na fisku yi boku nan muhajjala na ya gube biciu shi boku nan bayyana zaharai khailin duhumin don tsakaniyar dokwaji ko tsaba buhumin eh, khailin khailin duhumin buhumin ala ya rufu khailahu na shi dokowanci yi ko tsaba nan amma wanda doko na fisko yi boku ya gube bi shi mai boku nan wace kun ta can wa ɗaya doko ya eh wa ɗaya mana قالوا بلا إيه يا رسول الله قال أنا بقى فإنهم, فإنهم يأتون غرا na minal الوضوء zawon ci yabe fuwa da kyami fiska a fe bane gwaji ma fe bane bwa da wa na fara tukum alal haudi ma gumbi yayin bayan al haudu ne mai tunu yayin finan ala lai na rijalun an haudi dan da ce daga na ga fe gwa ci ga lafiya gani ga haudu yayin mina kama yuzadul ba'iru dal ke mina rafun na rafun na yana enyu enyu enyu kenan ala halumma a ga bire kari na hun badalu ba da kaga to zane ja san gwa zuma bu ala mutu ba waya fa aqulu su kan su ka nabi ga tir jambe zane ja sha lalu ga cin ganne ne ana hadisi da wunin wa lawo ya tin fa lan sahabi jo kuma ke lawo ya tin fa lan da jami tu sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam no ko hadis din mai ke lawo ya tin fa lan da ga jan lalu lalu lujujo ko bebe ma hadis na mai ke lawo ganza na gada afanke sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam lugwana a guji ke a gunya wa de nuwa alhaudu fiya hadis na mai ke lawo ganza annabi sallallahu alaihi wasallam makatun wali ya annabi to misali la da ya doko da sauran sa ya bukatu ya zashi ko annabi hmm. annabi ya bukatun su su ci annabi annabi ji bayani ne ga gaya sahabi jinin inna mina shajar shajaratul yaskutu raquha adati gbadabana shine waji kiyana fini wani cijin ana fahadi su ni ma ya yami labari ya ci baki ke wucin zane ife ga zanen foka na su fishe dare zubawa bi zane ife da tun cibiyan wasu mashe zane gan ciba kazan ciba kazan ciba kazan ne digan abdullahi umar shi a ga wani yanar da ya guba nan gawa ga ci gwadon bina amma babu shi ba sai da bakar shi ba wuce susu wanda bai ji mina suka wuce ne bi ci ga ci gwadon bina wanda bai ji mina wuce a ga sai da maro gan waka fi kalbi na nakhla kakuna ne bi ganin Ene de gbon gbon ngon wa ga ci gbon bi ne amma wani shi wato sai na bakare ya baka ganin waje dikiyo wato zo ga na to an ka kulta da wu gani a kama man bo fondo cho lole wagu ganga ole ale ga a duya wai e ga dikiyo eh amma fi a to bo wuja ya e ji ngaji to sun je ni ba unko ba eh, eh. anya ne bi e wuka wa anna za sirati mustaqiman fattabi wala tatabi subula fatafarqa bikum an sabili annabi Allah ya ci ci kashi me ko goro me kaza me kaza ba sabi ya jiki a ji ganewa ko la ji ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam mu fe ga tin haudo gauna daga madina habbi sana'i da bo sabi ya jiki ba misali ba jiki eba ji ganewa asha sha na bai jin bayani ya zaji ka ka ka ka ka ka lau an na ran bi babi a dikun da ga ga nuwa wuci gburu emi mi yazo wuci fu nuwa daga nuwa wuci na je gobe gburu mi ubo na ba da cika ke da na kumbo sabe ga anabi ga aga salla sallah salla mutu bai juma fe jiki wa fe shi wale ya wale kin na anabi muka ya tsakanin ba su ko in eh, na kiliya zanja na kiliya annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne zagin wuce yin zagin wuce zai ji alokuda yin zagin wuce ci fai za ta cinye kujo wuce le juya wuce jula nci labarin ban wuce wuya bi annabi ce ga sahabe ji aka rauna an na ha bi tare hatan wani da hafin nari ya le ga zagi na ga yuce a guna bani a gala annabi ga inna la arhamu bi ibadihi min hazihi bi waladiya ta ko ya je gunye wuji wuji ga kem zagin na ya je gunye ya guga ya juna so ko gun ya wuce wuce gakke minan na ya gun ya juna no ne ba illustration na katon jiki katon clear na damina mini yana hadisin ne guna walil bukhari ga baina ma ana qa'imun idza zumratun hatta idza ko hali na dawon gibaro na idza zumratun lan ci gogan hatta idza araftun alun yayi kharaja rajulun min bayni wa bainam fa halumma ba yi wace fe tinya tsakanin da ya ga bida fa kultu ga aina babu qala ga ilan nar danin kultu wa ma shanu ga kila ta lalo no kijan qalu ga innahu murtaddu ba da kala adibari mun qahkari innahum ga wani irtaddu ajiri da ba da ka zuma yawo bo ala adibari aje bada zuma alqakari ma na aji guda zuma ta ajiri da suma idza zumratu a cikin lagaza aure yoganci sai zakara mislahu qala fala rawu ya khulusu minhum ko gan wule zai da mini abu na gagwana illa mislu hamlin na'am ke wa gagan jegi mini ya rakun yoni ma'ana wato zaunci ya ji kiyo a doku yana hadisin da wuwa ne kiyo biya biyari da shirka siri an tajala bai na bainaka bai bainallahi wa sa'itu ibada ya zai iji sai canin ga ji anya ku isi za a bi aya ya ce ki kobe tuci kobe alkurani chi sha'iru ya musulunci wani yana ipata wani kiyo wani waza tu musulunci a ji kiyo ya aga mu ka ma ba sai yadda takafiri na wa na da ilimin bejo a kai ka ji wa ji wa ya ya ya a ji tilas jan ngo ji gani ko umma ji bas mun go ci buji kiyo nga bugu mo ti da ilimi aji ni aya shi ba lo ci ri pe won ngo ji gani ko ni pa ta gu wa e bi o do kami abazan e ki do abazan ri da ne bo zanu ci ke be gwa sunu fe kula ju musulunci won won zanu da boli ani mo won ci fe ya labarin ga e da da fe ji ka tun mi won da fi no fe fe ji ka ti wanda gali yana je kafara don fe ya ba fe ja ba wanda yana ji kafara don fe ji kiyo fe ji kiyo fe fe ja ba galayi wale le ga hujja nan din wa kuma sha wanda da kula da musulunci wani mai biyayin da wani ba haka bane ga ka tun ja abun nan ba ne ga ji daidai na ce cha laduya ana mai ga cin bici Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk